gobe da labari eh, kwasha labari eh, ga mu da labari eh, ku bani kunnuwan ku ku zauna don ku ji labari gobe da labari kuma so ku sa kwasha labari bismillahir rahmanir rahim hawa kulu yar cikin badala kashi na tara na kasa ba komai bace face jarabawa ubangiji ga wasu keɓaɓɓun bayansa Unfortunately kina neman faduwa jarabawa ki mai jidda. Domin a zuciyarki babu tauhidi babu ikilasi. So ya rage naki ki yi maza ki gyara. Ki yi istighfari. Ki yi kokarin cin jarabawarki. Ko ki bari shedan ya ci nasara da galaba akan jarabawarki ya bar ki da biyu babu. Ba ido ba imani. Dan ni da ke duka mun san yadda da kaddara yana cikin cikar imani. Hawa ta dan tsorata da bayanin da Sarhama ya mata. Amma dai ko ta gamsu da bayanin da ya mata, ba za ka taɓa gane haka a kan bakanuwar fuskata ba, mai iya ɓoye abubuwa iri-iri da faɗi. Da haka ta ce, ta yaya za ka faɗi abin da baka shiga zuciyata ka gani ba, sai dai in dama kana tuhumar kanka ne. Sarama ya ɗan murmushinsa mai ban sha'awa, domin yanzu ya gama gane manufarta da abin da ke cikin ranta a kansa tuntuni da yake ganin wannan baƙin cikin akan fuskarta. Ya ce, na yi la'akari da magana Hausawa ne, da suke cewa labarin zuciya a tambayi fuska. Kuma dai am older than you, and I'm good at reading minds. Da babban murya zan iya kiran kaina da behavioral analyst, amma mu bashi a abin da kika faɗa ɗin. Wato kina son ganin fuskata ne. Me kike kisima akan fuskatawa? Idan kuma ni ɗin mummuna ne fa mai jidda, irin muni nan da idan an gani sai an rafa ido da muninsa. Bata san san da ta yi murmushi ba, alhalin ga hawaye face-face akan fuskata. Ta ce mummunan mutum ba mutum ba ne? Ai mummuna da kyan hali irin naka, sai ya fi kyakkyawan gaske nagarta da shigaran mutum. Bayan haka ma, a haƙiƙanin gaskiya, ni ba wannan nake kisima ba. Ina kisima yadda fuskarka za ta daidai da irin kyawun kalamanka ne. Koyaushe kana magana wadda ta dace da muhallinta. Kana da tunani na ilimi. Shi ko sai wani irin kallo yake binta da shi. A hankali ma yake motsi. Da murmushi ce ikon Allah. Ya aka yi ni ban sani ba. Kamar waɗanne irin kalamai na ne masu ƙunshe da ilimi. Irin dai waɗanda kake yawan yi cikin surutun ku kai da inna. wani lokacin ina saurara. Na fi zama mai sauraro a hirar mutane fiye da na saka baki. Ta nan nake fahimta yanayin zancen kowa. Na fahimci maganganun naka duka a mahallinsu kake yin su, kuma a takaice. Amma cike da tarin ma'anoni da alfanu. Sannan duk wani cikurkuɗaɗɗen al'amari, ka san ta yadda za ka bi warware shi cikin hikima irin taka. Zarami zira takalmansa, ya miƙe idanunsa a kan Hauwa. Ya yi dariya da bai shirya zuwanta ba. Ya lura yau idan za su kwana a haka, ba zai gaji da sauraron daɗa ɗan farcin mai jidda a gare shi ba. Ya ce sai wata rana mai jidda, sai wata rana. Ina roƙonki, don rintsi kada ki bar zuwa makaranta, ko da ki rasa ɗan jagora. Ina nufin ko me zai faru, ko da da rarrafe ne ki je ki nemi ilimi. Duk da na san ba zai zama abu mai sauƙi a gare ki ba, da ma duk masu larura irin taki. Amma ki sani, Allah ne gatanki, sai kuma shi, ilimin. Idan na rasa ɗan jagora da wani idan za ni makaranta, Misali, idan Salele ya daina kai ni ko ya mutu, Hawa bata san sanda ta jefe shi da wannan tambayar ba. A lokacin har ya sa kai zai bar tsakar gidan. Amma jin yadda murya ta ke rawa da karkarwa kamar kuka zai kwace mata yayin faɗar hakan. Idan na rasa ɗan jagora, idan na rasa ɗan jagora da wannan ido za ni makaranta. Misali, idan Shalile ya daina kai ni ko ya mutu. Hawa bata san sanda ta jefe shi da tambayar ba. A lokacin har ya sa kai zai bar tsakar gidansu. amma jin yadda muryarta take rawa da karyewa kamar kuka zai kwace mata yayin faɗar haka. A lokacin da take faɗin hakan mata na hawaye ya ciko idanta. Sai Saram ya jiyo yana kallon Hauwa da wani irin yanayi a idanunsa. Cikin wata irin karyewa da kewa, hasken farin wata ya haska masa fararen idanunta suna jijjuya a cikin larurar rashin gani. Ya kamata ya bata amsa wannan tambayar tata, ta yadda za ta daɗe tana tuna ta. Wato, ta shawagi a cikin ƙwaƙwalwarta, har ta zame mata tsani a rayuwa. ta hanyar saka ranki cewar za ki iya yin komai da mai lafiyar ido zai yi. Hankali ke gani, ido gululu ne. Ke tana kullum da karin magana da bahaushe yake cewa, ba na kashashe, sai kashashe. Bature kuma ya ce, there is ability in disability. Sannan kullum ki sa a ranki, nakasa ba komai bace face wata ƙanƙanuwar jarabawar imani ga wasu keɓaɓɓun bayan Allah na ƙwarai daga Azza wa Jalla. Waɗannan kalamai nasa su suka zame hawa kula a food for thought. har bayan tafiyar Dr. Sarham daga rayuwarsu. Ba ta mayar da su madubin dubawa ta ba, ba ta mayar da su madubin dubawa ta ba, fitilar da ke haska mata duhun ko ina da ke cikin nakasarta, sannan jagoranta a duk lokacin da ta rasa ɗan jagora. Wato kalamansa ta saka a gaba suke saita mata hanya a duk inda ta nufa, don cimma rayuwa mai amfani a cikin halin da take ciki na nakasar idanu. Watanni masu dama suka biyo baya suna cikin kewarsa mai yawa ita da inna. cikin tuno precious moment ɗinsu tare da shi, ko na rana guda sun kasa manta da shi. Sun kasa manta da tarin gudunmawarsa ga rayuwarsu, da lokutan da suka kasance tare da shi cikin yanayi na zumunci da ‘yan uwantaka. Zamansa na ɗan lokaci cikin rayuwarsu ya ɗauke musu kewar babanta wato Malam Bulyamin kaso hamsin da ta ɗan uwanta mai rasuwa wato Zulkifilu. doda a sanda yake zuwa wajensu ɗin, bata wani damu da shi ba, sai ma ƙullata da ta biyo baya. da repentance ɗinsa gare su, a kan laifin da ba lallai a kira shi nashi ba. Amma bayan tafiyarsa da irin emotional sallama da suka yi mai zauna a rai, hakan ya sa ta yin kewarsa ba ɗan kaɗan ba. gwazirin kuɗi da ya bar musu har naira dubu ɗaya sun daɗe suna cin moriyarsu. Kafin bayan wasu watanni masu yawa suka ƙare, duk da haka inna bata bar sana'a da take ba ta sayar da wake da shinkafa da juya dabbobi a kasuwa duk shekarar sallar layya. A lokacin Hawa ta shiga babban sakandare aji biyu Wata rana ta dawo daga makaranta tare da Salele, kafin su hawo motar bus da za ta kawo su kofar na'isa. isa. Salele ya hango ana hawan kilisa akan dawakai a tsallaken titi. Dama gashi mayan doki na gani kashe ni. Yana matuƙar son wasan polo da hawan angwanci ko hawan sallah da sarki ke yi a Kano. Da na suka ɗauki hankalinsa daga kan hawa ya ba ta jikan makarantarta, ya ja sandar da suke kama shi da ita a matsayin jagora a tsakaninsu. Dan ba hannunta yake riƙewa ba, duk da ta girme shi. Ya ce Hauwa, zaune akan bencin nan ki dan jira nan ga wucewar masu kilisa can hawa ta ce to amma dan Allah kai sauri salele ka san yanzu ina tana duban hanyar mu kada ta ga mun dade ba mu dawo ba dan da salele ya nausa cikin yan kallo ya ɓace mata bat shiru shiru hawa na jiran salele bai dawo ba karambani irin nata yasa ta ga cewar bari dai kawai ta rabu da shi yau dai ta yi kokarin kanta dan ta kai kanta gida kada hankalin ina ya tashi Dr. Sarham ya ce ba ido ke gani ba, hankali ne, ido gululu ne kawai sai ta tashi da zuma ta tsallaka titi ta tari mota kofar na isa da daga yadda take jin karan motoci ta san a bakin titi suke tana tafiya a hankali abinta kanta a ƙasa ba tare da ta san ina take saka kafa ba ai dai mutum ya gane da kansa ba ta gani shi ya kauce mata a yako bata jima tana tafiyar ba ta ji hon ɗin mota a tsakar kanta wanda ya kiɗi mata ta diriri ce ta kwasa da gudu motar ko bata yi kasa a gwiwa ba wajen kwashe ta ta yi sama da ita sannan ta nana ta da ƙasa. Salila da ke tsallako titi a kan idansa motar ta kwashe hawa, ya ɗora hannu a kai ya fasa ihu, da ya kanta a tsakiyar titin yana faɗin na shiga uku. Hawa ban ce ki jira ni ba, hawa! Mai mota ya gangara gefen titi ya tsaya. Ko kafin ya fito daga mota jama'a sun taru akan hawa ana salati. Da yake na kirki ne sai bai gudu ba. Ya taimaka aka saka hawa a motarsa tare da wani dattijo da salila da ya ce ai ce. sai ka nufi asibiti da ita jini na ɗiga a motar. Amma mai motar nan bai damu ba, ta ran hawa kawai yake. Yana roƙon Allah ya sa abin ya zo da sauƙi, kada diya ta hau kansa. Hawa ko bata san inda kanta yake ba har suka shiga babban asibiti. Asibitin malam suka kai Hawa, aka kaɓe ta emergency. Likitoci uku ne suka rufe a kanta suna ƙoƙarin ceto ranta. Sai bayan da aka yi mata tiritin ɗin raunukan da ta ji, an kuma ɗaure karayar da ta samu a hannu, sannan aka ba su ɗakin kwanciya. wanda ya kaɗe ta biya komai kuma ya tsaya har aka ba su ɗakin kwanciya na mata inda aka ba su gado a lokacin ne ma ya samu damar da ya kalla hawa tana bacci duda ta ƙara girma sosai ta zama budurwa sai ya ga kamar ya santa ya tambayi salila gidansu don a je a zo da iyayenta salila ya ce zai je shi kaɗai ya zo da innata Don haka sauran ya ja kujera gaban hawa ya zauna bayan fitar salele ya ɗau wata jarida akan lokar gadon ta asibiti yana duba yana yana sata kallon hawa a ransa faɗi yake yau tsautsayi ne fito da shi daga wajen aikinsa ba tare da lokacin tashinsa ya yi ba tsautsayi baya wuce ranarsa ban da haka shi baya wani fita cin abinci har cikin bankin ake kai masa su biya daga yaje ya ci abincin rana a restaurant ya koma ofis zuwa lokacin tashi tsautsayin na ya ritsa da shi ya sake kai dubansa ga hawa a karo na so ba adadi sosai take masa kama da wata fuska da ya jima da sani amma ya kasa tana inda ya san fuskar har sai da inna ta yi sallama a gigice ta faɗo ɗakin asibitin kamar an turo ta. Salele ya biyo ta a baya da buta da bokiti da tabarma da bargo. Nan ne mutumin ya gane ta sarai. A tsorace ya miƙe tsaye. Ita ko inna bata ma lura da shi ba. Kan hawa ta tana salati tana gode wa Allah. Bayan ta ɗan nutsu ne Jamilu ya matsa gabanta, ya tsuguna, ya sa da kansa ƙasa cikin kaɗuwa da mamaki da tsoron kada inna ta ce da gayya ya kaɗe hawa. Ya ce, Inna safi yake yi hakuri? ni na kaɗe ta ban sani ba ashe hauwa kula ce ma ƙanwata wallahi ina cikin tafiya kawai na ganta a gabana a tsakiyar titi na yi ƙoƙarin in kauce ta sake dawa da baya garin in yadda zan yi in kauce mata sai na bige ta na ta kai dubanta ga saurayin nan da nan ta gane shi duk da girma da cika idan da yi jamilu ne ɗan wajen zakari ta ce jamilu ɗan wajen ramatu ni ne inna inna ta yi kwafa To babu komai, kana iya tafiya, mun gode. Jamilu ya ji babu daɗi a ransa. Ina safiya, wallahi tsautsayi ne. Ba inda zani sai ta ji sauƙi. Zan kasance tare da ku Allah ya bata lafiya. Ina bata sake koma ta kansa ba, ta mai da hankali kan gyara hawa kwanciya. Har ya ƙara da kusansu ya tashi, ya tafi cikin damuwa. Bayan fitarsa, ina ta tambayi Salila yadda aka yi ma ya rabu da Hauwa, har ta hau titi ita kaɗai, cikin ƙoƙarin ɓoye ɓacin ranta. Salele kwadin rashin gaskiya ya bayyana a fuskarsa. Ya ce, Inna daga nace ta tsaya in je in tsallaka in dawo. Inna ta ce, Ka faɗi gaskiya. Kai dai akan kalle-kallenka da ko ba ƙauye haka ya ganka ya barka. Allah ya kiyaye gaba. Jan kuma ta ce, O ni safiya, hawa kula har da karaya. Idan ta ya kawo ruwa. Ta sa haɓa zan ta share tana sake gyara hawa kwanciya. An saka hannun nata da aka gyara a jikin ƙarfen gado. Ba jima da fitarsu, Jamilu ya sake dawowa niki-niki da kaya. ya yi sallama a daidai wajen gadonsu, da yake ɗakin irin dogon ɗakin nan ne na kwantar da marasa lafiya mata zalla. Suna daga gadon tsakiya da wasu a gefensu. Ina ta juyo ta dube shi, ta amsa sallama tasa. Fuska ta kada ranka da ha, ta ce wani abin kamanta ne kuma? Ya ce a'a ina, ai na dinga zuwa kenan har sai an sallame ku. Insha Allah. Ya ajiye mata ledojin da ya shigo da su a gabanta cikin matsanancin ladabi. Sai ina ta rasa me za ta ce. Yaushe 'ya'yan zakari suke da hankali balle su yi halin da yake a gabanta yanzu. Ko da yake, ko da can shi daban yake a cikinsu, ta san wannan, saboda uwarsa ta masa tarbiyya daidai gwargwado. Bayan Zakari ya sake ta ta tafi da shi ta yi aure a wani gida, kuma ba laifi, yana gaida mutane duk inda ya gansu, ba kamar ƙannansa ba, da su dubu za su wuce ta ko kallo ba ta ishe su ba. Yanzu za ta iya tunawa, rabanta da Zakari da wani da ya shafe shi tun batan Malam Bulyaminu. shekaru hudu baya da ta je neman sa ya yi mata korar kare wani cikinsu ko ‘ya'yansa bai ƙara neman ta ba yau kuma sai ga jamilu ya kaɗe hawa ina ta nisa ta kasa ce masa ya kwashe tsiyarsa dan sosai ta ga damuwa a tare da shi irin na karɓar da take masa haka suka zauna shi da ita zugum-zugum ba mai iya ce da kowa ufa daga baya ya mata sallama ya tafi ya sanar da ita gobe idan Allah ya kai mu kafin ya je wajen aiki zai leƙo ya ga jikin kulan. ina ta yi masa godiya, amma sai ta ce dan Allah ba sai ka da ba Jamilu. Taimakon da kai mata ma an gode sosai, madalla, Allah ya albarka. Shi dai Jamilu bai ce komai bai juya ya fita, dan ya san tabbas ina ta kullace su duka ahalin gidansu, daga su har mahaifinsu, Dan ma dai tana kai zuciya nesa. Bayan fitarsa sai ta samu kanta da duba ledojin da ya aje musu. Ta farko kayan shayi ne a ciki da katon biredi sabon gashi, sai kayan marmari shaki a ɗaya leda har da tufa da inibi. ɗaya da kuma gasasshen nama rago ne mai zafi sosai a ciki. A lokacin Hauwa ta farka tun bayan kawo ta asibiti, da ta iya ɗan motsawa, sai ta ji ta kamar a ɗaure, ko ina na jikinta ciwo yake. ta san me ya faru da ita ba, ta kai hannunta da ba a ɗaure ba kan goshinta, ta ce wash. ina ta ce sannu kure kin ji? Tsautsayi ne da baya wuce ranarsa. Mota ce ta bige ki. Allah dai ya daɗa kiyaye gaba. Nurses suka zo suka bata magungunanta, suka ce a bata shayi mai zafi ta sha kuma za ta iya cin wani abin inna ta ce ba su zo da ruwan zafi ba sai suka bata aran karamar hita ta jona ta haɗa mata shayi mai kauri da kayan shayin da Jamilu ya kawo ta taimaka mata ta zauna a jikin filo tana bata shayin a baki har ta ƙoshi ta ɗebo naman da zafinsa a faranti irin gasasshen naman nan ne na babbar tukuba mai ruwa-ruwa wanda da kasa a bakinka ka tauna za ka ji ya baje tsaban laushi wanda ya ji yajin citta Hawa duk da jikinta na ciwo ta ji daɗin naman nan, don ba za ta iya tuna yaushe rabon da ta ci nama ba. Dan zamanin likita Sarham na zuwa gidansu. Balle mai daɗi da laushi irin wannan, ai sai zamanin da ta Sarham. Daga nan ta koma bacci har dare bata tashi ba. Inna ta sallami Salele ya tafi gida, bayan ta masa sautin abubuwan bukata da zai zo musu da su washe gari. Har da filas ɗin ruwan zafinsu da hita. Washe gari sai ga 'yan dubiya burjik daga kofar na isa. Salela ya barbaɗa masa mota ta kaɗe hawar inna. Hawar inna mai jama'a, kowa na son ta. Ko da makanta ta same ta, jama'ar unguwa, kowa yana ƙoƙarin ya kyautata musu. Musamman da aka san mahaifinta ya ɓata, kuma inna ta bata da matallafi sai Allah. Maƙwabta na ta tururuwan zuwa duba Hauwa kullum. Ko da inna ta aiki Salela don ya faɗa a makarantar Hauwa, kada a gabata zuwa. Sai ga malaman Hauwa sun yi ƙungiya a motar makarantar suwa shegari. Suka zo suka duba ta da kayan dubiya niki-niki. ka san yaro mai ƙoƙari da shigaran malamai. Don haka a wannan jinya, hawa sun samu alheri sosai. Dan Jamilu ma kullum yana tafi. Abin arzikin da zai kawo na yau daban na gobe daban. Dan inna na ɗaure masa fuska tana korarsa a wayance. Har dai ta fara gane Jamilu neman shiri yake sosai da su. Ran nan ya kawo dafaffen abinci ya ce mata in ji hajiyarsa. Da yake bata gidan mahaifinsa, ita kuma tare suka yi ‘yan matanci da inna. Kusan lokaci ɗaya Bilyaminu da Zakari suka yi aure. ta manta rabanta da Ramanatu, don tun Jamilu na yaro Zakari ya auna ta gaba. Daga baya ma ya ɗauko inna ta sai kawo ta dubiya. Nan suka baje ita da inna akan tabarma, ana ta labarin yaushe gamo da tuna baya. A bakin hajiya Ramanatu inna ta ji cewa Jamilu ya yi karatunsa mai zurfi har digiri a hannun ita mahaifiyar tashi a ɓoye, ba tare da babansa ya san yana yi ba. Ta ce yanzu haka Jamilu aikin banki yake da bankin Afirka, wato United Bank of Africa, da aka fi sani da UBA. kuma da wannan aikin har yana taimaka a ƙanansa sosai da suke garari da gararin ba a gari. Matan yawancinsu an sako su suna gidan ubansu suna zawarci. Ta ce ‘ya'yan zakar mata ba sa jima a gidan miji, za ki ji an sako su. Uban ko duk kuɗin da ya tara, baya iya siya masa ko gasar koko. Sai dai je tukuban mai shayi a labta masa ƙwai da shayi mai kauri. Ta ce ita kam Allah ya cece ta da ya raba ta da gidansu Jamilu. Ta shiga lissafo inna yawan matan da Zakari ya aura bayan ita ya sake, musamman bayan ya yi kuɗi, abin babu ko daɗin ji. Ta ce bayan rabuwarta da Zakari, ta yi aure, ta haifi wasu ‘ya'yan mata guda biyu, Hansata da Lami. Do ta aurar da su. Shekarar baya Allah yi wa mijin nata rasuwa, wanda ya riƙe mata Jamila kamar shi ya haife shi. Har yamma kafin Jamila ya zo ɗauka hajiyarsa. Suna tafi a hanya hajiyarsa na bashi labarin irin mutuncin Inna Safiya tun suna ‘yan mata. Jamila ya so sa kai da damuwa ce hajiyata, ina da magana. tintini, amma ina shakka kin ga ba don halin babanmu ba da illa da yawa mutuncinmu a gurin inna safiya me zai hana na aure hawa da ba sai kawai a yi 'yar gida ba ni da hawa rai kwance hankali kwance hajiya rumana ta ce cikin mamaki wai kana nufin kana son hawa ɗin ne jamilu ya kuma so ya da hannunsa ɗaya ya ce gaskiyar magana kenan hajiyar mu tun ranar da na buge ta nake fama da zuciyata a kanta zuciyata ba ta ƙara zaman lafiya ba akan tunanin yadda zan yi na mallake ta kullum tunani na shine yadda al'amari zai yiwu a cikin sauƙi amma na hanga na duba ta ɓangaren babanmu na tabbatar zan samu matsala sosai da shi jiya da na je gaishe shi nake faɗa masa tsautsayin da ya gifta na kaɗe hawa sai cewa yawai tunda na kai ta asibiti na biya kuɗin magani to kada ya ƙara jin na koma inda suke hajiya rumana ta ce o, oh, ina rasa irin wannan yan ubancin da yake yi wa ɗan uwansa shi kaɗai ya rage masa amma ya kasa ƙaunarsa wallahi shi munin bai ɗauke shi haka ba baka ga irin cin kashin da yake masa ba. Haka yake masa tun suna yara, saboda baƙin cikin ya fi shi samu a sana'arsa ta gwanjo. Kai ma dai yayan Hansatu, banda kana son taro a rada da ka, ba za ka kaiwa mahaifinka wannan magana ba. Cikin dakiya Jamilu ya ce idan har Hauwa ta amince min, in sha Allahu zan yi nasara a kansa. Hakan ne kaɗai zai gyara wannan gurɓataccen zumuncin, ya rage ƙiyayya idan mun haihu ni da Hauwa. Ta ce to idan ta fa, za ka iya zama da makauniya Jamilu, ba wai ina kin hawa bane saboda ta tunda ko ƴar uwarka ce ka ce amma akwai abin dubawa tarbiyyar ƴaƴa ɗawainiyar cikin gida abubuwa ne da sai mai ido zai iya yin su da aikin bankin zaka je ko da kula da nakasasshiyar ka a cikin gida musamman idan ta fara haihuwa kai da idan ka fita tun sassafe wani zubin ma sai dare kake tasowa don kuwa hawa ka sa a ranka idan ka aure ta kai zaka yi mata duk waɗannan abubuwan da na faɗa a can baya tana daga zaune tana fama da kanta. Jamilu ya nisa cikin jin ƙarin ƙauna da soyayya da tausayin Hauwa, sannan ce hajiya ta, a irin san da na samu kaina ina yi mata, san ba hango waɗannan ƙalubalen ba. Amma ni Jamilu Zakari, na ji na gani, na yarda idan har na samu auren Hauwa, zan haɗa su duka ita da ‘ya'yanta, in rene su, in kula da su, har aikin bankin duka ba zan kasa ba. Tausayi ya cika hajiya Rumanatu, ta daɗe da sanin ɗanta Jamilu, mutum ne har mutum mai kyakkyawar zuciya aka san ta mahaifinsa ta daɗe tana dakacin dama a ce bulyamini ne ya haife shi saboda halinsa na yawan kirki da nagarta shi ya ma mahaifinsa san bai cika shiri da shi ba don komai nasu Allah ɗaya ne gari ban ba da haka ta ce to Allah ya tabbatar da alkhairi a tsakaninku idan har akwai Yahuwa ce maka lamunin mahaifinka cikin sauƙi. wataƙila kuma auren hawa jihadi ne za ka yi babba na gyara zumunci da kuma taimakon miskini da bai da maraba da maraya. Tarƙashi, babban magana, Jamilu zai auri Hauwa Kulu, anya mahaifin shi Zakari zai bari kuwa? Idan har mahaifin shi ya bari, kenan Dr. Sarham zai daya tara Hauwa ta yi aure? Me zai biyo baya? To mu haɗu da ku a kashi na gaba don gobe ma da labari. labari gobe da labari kuma so kusa kwashe labari eh, labari